أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيره وبعد Yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a hanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna bayani ne dangane da abin da ya shahi giba da kuma hakikaninsa. Inda muka bayyana bayanai na malaman akhlaq inda suka nuna ma'anan giba da kuma mafumin giba a cikin manganinsu hakanan kuma mun bayyana sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidan satsar kaka dangane da abin da ya shafi ma'anan giba da kuma hakikaninsa insha Allah cikin wannan darasin ma za mu karasa ta hanyar bayyana sashen hadisai wanda suka yi bayani dangane da hakikanin giba hakanan kuma da nau'o'i na giba ya zo cikin hadisi daga imamul kazim alaihi salam yake cewa man zakara rajulan min khalfihi bima huwa fihi mimma arafahu nas lam yaghtabhu yake cewa duk mutum da ya je ambace wani mutum a wurin mutane a bayan shi wannan mutum a lokacin da shi wannan mutum da yake ambaton shi baya nan amma abin da yake yana gayawa na nakasin wannan mutumin an ya kasance cikin addinin shi ne ko cikin duniyan shi ne cikin manganun shi ne cikin ayyukan shi ne cikin kayan da yake sawa ne gidan shi ne abin hawan shi ne yaje yana bayyanawa a wurin mutane a halin shi wannan mutumin baya da hadafin ya zamanto ya tauye shi ya kada darajar shi da mutuncin shi a wurin mutane amma wannan al'amarin da ya shi yana bayyanawa mutane sun sani kowa san da wannan abin wani abu ne wanda yake baris wani abu ne wanda yake bayyane kowa ya san da wani yana tattare da wannan abin kamar kan hadisin da ya gabata wani muka bayyana wata sifa ce yake ɗauke da ita bayyana na gare shi kan mutum ne wanda yake mai sauran hasala ko mutum ne mai gaggawa ko abin da ya kama da hakan shine ce wannan lam ya wannan bai yi giban shi ba ba giba bane saboda bai haɗi wani abba wanda aka yi jin tsoron ya to an san shi saboda haka ba giba bane wa man zakarahu min khalfihi bima huwa fihi mimma la ya'rifuhu an-nas igtabahu yace amma duk wanda ya ji ya ambace shi bayan bayanan a wurin mutane da abinda da ba mutane ba san da wannan al'amarin ba wani al'amari ne ke tattare da shi wani naqsi ne ke tattare da shi sau'an ya kasance cikin al'amuran shi na duniya ko kuma cikin al'amuran shi na lahira amma mutane ba su san da shi ba kuma shi kin kanshi bai son mutane su san da wannan al'amar sai zaman to ka je ka bayyana mutane ka sanar da su kuma ta wace hanya ce to shikenan imama ya ce irtabahu yi giban shi wannan yana misdaki ne na giba wa man zakarahu bima laysa fihi faqad bahatahu hakanan wanda ya ambace shi da abin da kwata-kwata ba tare da shi abu ne ka zo ka gaya ka ce wani yana da nakasi kaza kaza kaza don ka bata shi ko da an shi an haƙaƙa an bincika ba za a ga wannan siffan tare da shi ba wannan kenan abin da ake kira buhtan ka jefe shi da mummunan siffa wanda kuma ba ya tattare da ita wannan kenan shine buhtan saboda haka zai zo nan gaba cikin sashen bayanai wanda za mu gabatar dangane da abin da ya shahi in giba kan cewa ababen da ake kira majahir wata wasu abiyan da ya riga ya bayyana kowa ya san da su kuma shi kin kanshi wanda yake yin su kan mutum ya kasance yana wasu sabo yana wasu zunubai bayyane gaban mutane kuma baya ma jin damuwa yana aikatawa ire-iren waɗannan mutane giban su. bai da wani matsala don ka zo ka gaya shi bai damu ba ko ka gaya ko ka gaya shi ya ga dama zai aikata gaban mutane bai damu da ya kasance ba Allah ta'ala ko kuma mutane sun sautata shi gani da wannan zurbin da yake ire-iren waɗannan mutanen su ma babu giba a kansu saboda haka natijar da za mu cimma cikin wannan takaitaccen bahasi shine eh, ijma'in malamai masana shari'a na addinin musulunci da kuma hadisai wanda suka zo wanda suke mutabaka kan wannan bayani ya nuna kenan hakikanin giba shine kenan an yi al-ghayr bima yakrahuhu idza sami'ahu shine zamanto ka je ka ambace wani a wurin mutane a bayan bayanan da abin da in ya ji shi zai ki shi wannan shine giba sawa'an kana zalika bi naqsin fi nafsihi au badanihi au fi au duniyahu au fi ma ya ta'allaq bihi min al-ashiya sawa'an ya kasance wani al'amar da zaka je ka bayyana wannan naqsin da zaka je ka bayyana ya kasance cikin zuciyar shi ne wannan naqsin yake wana wata sifa yake ce yake dauke da ita wadda ba ta da kyawu au badanihi ko kuma a cikin jikin shi ne wannan sifa din take al misali wani gaba ne daga cikin gabobin shi baya da kyawu ko yake da wani nakasi sai ka je ka bayyana ko kuma al'amari wanda ya shahi duniyan shi wurin da yake al'amarin kasuwancin shi ne ko inda yake ayyukan shi ne ko abin da ya kama da haka nan ko duk wani al'amari wanda yake da alaka da shi ke da irtibati da shi da wani nau'i sai zamanto ka je ka bayyana shi wurin mutane don ka bata shi don ka kada darajar shi a bayan bayana sannan ya kasance in ya ji wannan abin ran shi zai ɓaci to wannan shine ma'anan giba wannan kuma shine hakikanin giba kina yana da kyau ya kasance mutum ya fahimci wannan da kyau domin kare kasance ya je ya fada a cikin tarko na shedan domin kare kasance ya je ya fada a cikin wannan mummunan cuta wanda idan ta mamaye mutum za ta bata addinin shi za ta bata imanin shi za ta bata duniyan shi hakanan kuma zai sabbaba bata mutane da kuma duniyansu har ma lahiransu wani lokaci sannan mummunan cuta ne wanda zai iya wargaza mutane a matsayinsu ɗaiɗaiku hakanan kuma zai wargaza mutane a matsayinsu al'umma kenan sanin haka yana da muhimmanci ma'anan shi haƙiƙanin shi haddodin shi nau'o'in shi yana buƙatar ya kasance mutum ya sani <clears throat> wannan kuma ta hanyar darussa na akhlaq hakanan kuma ta hanyar karanta littafai na akhlaq da sauraron malamai na akhlaq mutum zai ƙara sabon masaniya dangane da abin da ya shahi hakikanin wannan sifa ɗin ta giba sannan kuma ya kasance ya nisance ta to lokaci kuma mutane suna ganin kamar abin da ya shahi al'amarin giba kawai ya keɓance baki ne kawai ka je ka zauna kai maganan wane wuri kaza shi ne kawai ma'anan giba sannan kuma giba ya yi inhisari ga halshe kawai watan duk abin da kai in dai ba ka yi magana ba ne dangane da mutumin wannan ba giba ba ne wasu haka suke fahimta amma idan mun bincika da kyau kuma muka haƙaƙa a cikin bayanai na malaman akhlaq hakanan kuma a cikin littafai na akhlaq suna bayyana cewa giba bai takaita ba ga halshi kamar yadda yake bayani na wani ke cewa ilam annal ghaibata la tanhasiru bil lisan ya kai dan uwa ka sani kan cewa giba bai ke bai takaitu ba ga halishi ba kawai ba don ka je maganin maganan wani ba shi ya zamanto wannan abin giba bal kullu ma yufhim nuqsan al-ghayr duk wani abin da za ka aikata ya zamanto ya fahimtar da wanda kake so ka isar ma wannan naqsi din ka ba wannan labari din ya zamanto ya fahimci wannan al'amarin ya fahimci wannan al'amarin kuma ta wani hanya ne to shikenan shi ma zai shiga a cikin mafhumi na giba wa yu'arrifu ma yakrahuhu fa huwa ghiba hakan duk abin da zai sa ya zamanto kayi ta'arifin ka fahimtar da abin da mutumin yake ki wanda kake maganar shi bayan bayanan to shikenan ya zamanto wannan abin giba ne sawa'an kana bil qawl aw bil fi'l sawa'an ya kasance wannan da magana ne ko da aiki kana iya kai magana ka bata mutum hakanan kuma kana iya kai aiki ka bata mutum saboda ka duk wannan yana shiga cikin mafhumi na giba duk wannan yana shiga cikin hakikanin giba awi tasrih awi ta'rid hakanan cikin magana din ma wani lokaci mutum zai magana sarahatan ya hito ce wani yana kaza ko wani yana kaza ko wani yana dauke da sifa kaza ya sarraha a wani lokaci kuma zai yi ta'aridi ne zai zama yana gugan zana ne zai zo ya magana ya hudu wani magana amma mutanen da yake gaya ma wannan maganan lokaci guda suna fahimta yana nuhin wani ne kuma yana son ya ce kaza ne da wannan magana din aw bil ishara wal ima hakanan ko da nuni ko da ima'i mutum ya zamanto ya yi nuni nuni da, da hannunsa dangane da wani mutum domin mutane su ga me yake ciki kuma ya zamanto ya isar da wannan mafumi na naƙasi a cikin kwakwalansu aw bil ghamz wa rams hakanan ko ta hanyar rams ya kasance misali ya kashe ido ko kuma ya karkatar da baki domin zamanto ya yi nuni dangane da wani nakasi wanda yake tattare da wani mutum domin ya kasance mutane sun gani wannan shi ma zai shiga cikin giba au bil kitaba wal haraka hakanan duk wani haraka da mutum zai duk wani motsawa da zai yi ko kuma ya rubutu ya yi rubutu ya bayyana wasu abubuwa da suka shaye. Ɗan uwansa mumini musamman wannan zamani wanda hanyoyin sadarwa suka yi yawa kuma suka yi sauƙi sai ga da ɗan kalmomi guda biyu uku ka nan kawai ka ɓata wani ka tona masa asiri ka yi gibansa duk wani ya shiga cikin mafhumin giba wala ba fi anna dhikra bil lisani ribatun muharrama babu shakka akan cewa idan ya kasance mutum ka je ka ambace wani da halshenka kuma ta yaya ne ta tasrihi ne ko ta ta'arida ne to wannan zai kasance kenan giba ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wanda shari'ar musulunci ya haramta wanda kuma ya kasance lazim ya kasance mutum ya nisance shi idan yana neman tsira saboda haka duk wani al'amari wanda zai kasance ya fahimtar da taraful muqabil wanda kake magana da shi ko baka ke son ya zamanto ya fahimci abin da kake cewa kuma menene magana ne ko aiki ne ya kasance kenan giba ne saboda ka ta tatahaqqaq bi izharin naqs giba tana haƙaƙuwa ta hanyar bayyana naƙasi ka ji ka bayyana wani naƙasi wanda ɗan uwanka mumin yake dauke da shi hakanan bil fi'il wal muhakat wannan izharin da zaka yi an ya kasance ta hanyar aiki ne ko kuma ya kasance ta hanyar kwaikwayo ne kana kwaikwayon misali wani kamar shiyatul a'raj kan al misali mutumin gurgu ne wannan naƙasi ne wanda yake tattare da shi a jikin shi ko da yake naƙasi ne wanda yake bayyane amma in ka zo ka bayyana shi da wata kaifiya kana nuhin ka ɓata shi ko kuma ka bayyana aibin shi ko kuma ka kada girman shi a wurin mutane shi ya zama giba kenan in ka zo kana kwaikwayon irin tahiyan da yake yi a matsayin shi gurgu domin ka ɓata shi ko kuma ka bayyana wannan naƙasin ga mutane ko don mutane su ji daɗi su yi dariya ya zamanto ka mace shi in dai bayan baya nan ne kenan kawai ya zama giba bal huwa ashaddu min al-ghiba bil lisan kai irin wannan aiki din ma ya zamanto kai giban mutum ta hanyar kwaikwayo na aiki wannan ya yi ma giba da halshi tsanani ya yi shi tsanani li'annahu a'zamu fi taswir wa taswir minhu saboda wanda kake son ka isar ma cewa wane yana tattare da aibi kaza lokacin da kake kauko wannan aikin nashi ko kuma wannan sifa ɗin da yake tattare da ita ya yi sauƙin fahimtar da mutane da kuma sauƙin sawarawa cikin kwalansu da a ce ka zo ka bayyana ne da baki saboda haka nan wannan shine zai kasance ya nuna hakikanin haɗarin wannan al'amari wannan sifa ɗin na giba wanda duk lokacin da ya kasance mutum ya aiwatar da ire-iren waɗannan ababen da muka bayyana ya shiga kenan cikin da'irin giba ya shiga cikin mafomin giba ya shiga cikin ta'arifin giba saboda haka lazim ne kasance mutum ya nisanci haka lazim ne kasance mutum kuma ya fahimci haka domin bai yiwa ya kasance mutum ka nisance abin da baka fahimta ba so da yawa wasu abubuwa muna aikata su amma ba mu san cewa ba laihi ne ba saboda yin da mun fahimci hakikanin su ba kenan lazim ya kasance mun fahimci al'amura yadda suke a hakikanin su domin ya kasance mun guje su wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka je wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin